ita wannan tambayar tambaya ce da take da muhimmanci da nake so ku tsaya ku ji ta kuma ku yaɗa ta wani ne ya tambaya dangane da matar da ta sha magani sai maganin ya jawo sanadiyar da ta yi barin cikinta ita ba ta sha maganin zubar da ciki ba ne ta sha magani ne na wani ciwo sai sanadiyar maganin shi kuma ɗaya daga cikin side effect ɗinsa shine yana iya zubar da ciki ita kuma bata sani ba ko kuma ta sani amma bata yi niyyar zubar da cikin ba sai ta sha sai ciki ya zube mai hukuncinta kuna fahimta wannan ina gani kamar abu ne da ya kamata in faɗaɗa zance a kansa amma sai lokacin karatu ya zo amma kafin zuwan karatun ga bayani na wucin gadi idan mace tana da ciki tana da mataki guda biyu mataki na farko shine kafin a hura wa ɗan cikin nata rai mataki na biyu shine bayan an hura masa rai yaushe ne ake hura wa jariri rai a cikin ciki shine idan ya kai wata hudu saboda hadisin abdullahi ibn mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kwana arba'in yana mani kwana arba'in yana gudan jini kwana arba'in yana tsoka in ka hada ya zama kwana nawa dari da ashirin shine wata nawa wata hudu sun ma yursalu ilaihi malaku fa yanfukhu fihi ruh sai a aiko mala'ika ya hura masa rai kaga bayan ya kai wata nawa wata hudu haka yadda zaki gane cewa dan cikinki an hura masa rai ko ba hura masa ba shine idan ya cika wata hudu idan mace ta yi sanadiyar zubar cikinta kafin ya kai wata hudu to wannan babu wani hukunci dangane da ita wanda ya shafi abin da za mu yi magana a kai anan shi yasa idan mace ta yi bari to babu hukuncin bari a kanta idan bai kai wata hudu ba menene ma'anan ba hukuncin bari a kanta shine wannan cikin da ya zube ba zai zama da sanadiyarsa ta gama idda ba saboda Allah maɗaukacin sarki ya ɗora an ya hamla hunna zuwa lokacin da za ta da za ta sauke cikinta ita ko ta sauke cikin ba ta ɓarar da shi ne ina fata an fahimta don haka ba zai karar da idda ba idan mace mijinta ya sake ta tana da ciki sai ya zamana ta zubar da cikin yana wata uku ko uku da wani abu to wannan matar za ta jefar da batun ciki yanzu sai ta jira sai ta fara haila ta yi jini uku an ji wannan sannan haka kuma a lokacin da jini yake zuba mata bayan ta gama barin wannan jinin shi kuma ba jinin nifasi ba ne ba jinin biki ba ne don haka baya hana sallah baya hana duk abin da haila ko nifasi ke hanawa an fahimci wannan sa'an nan kuma dangane da wannan hukuncin shi ma ba zai zama ta kashe rai ba shi yasa idan akwai bukata alhaja da ta sa ake bukatar a zub da ciki ana iya zubarwa idan yana tsakanin wata ɗaya biyu uku matukar bai kai hudu ba in akwai bukata ta alhaja wannan bukata ta alhaja ita ce likita ya ce wannan ciki naki a yanzu zai iya jawo babbar matsala ko gare ki ko ga ɗan da yake baya ko ga shi kansa cikin haka sai ya ba da shawarar a zubar wannan ita ce alhaja to wannan ana iya zubarwa idan yana wata ɗaya wata biyu wata uku an fahimta wannan dukkan malamai sun yi itifaki a kai ba wani saɓani a kai amma ba wai a zubar don bukata haka kawai ba bukatar ka ta kanka saboda ai karamin goyo ne da ita ko yanzu tana shayarwa ko tana yawan laulayi wani ciki ne bai da laulayi wannan ba dalili ne shi yasa na ce sai da shawarar likita likita ku ba zai taɓa yarda kawai don ku yan gayu yadda ku zubar da ciki ba ko da na awa ɗaya ne inda ya san abin da yake yi amma in akwai haja ana iyawa kuna fahimta amma daga ya kai wata hudu an hura masa rai ita kanta ma za ta fara jin motsin cikin idan ya kai wata hudu ne zuwa sama to a wannan lokaci shine hukunce hukuncen haifuwa yake hawa kansa hukunce hukuncen mutum mai rai yake hawa kansa na farko idan ta yi barinsa a lokacin mutum ta fitar mai rai don haka ta kai an ya hunna shi kenan ta gama idda idan aka saki mace bayan wata hudu da cikin sai ta yi bari to wannan matar ta gama idda ko da ba ta kai yadda ta haifi yaro dan wata tara ba an fahimci wannan na biyu jinin da zai biyo baya jinin nifasi ne saboda jinin haihuwa ne an fahimta tun daga jinin da ya fara zuba daidai lokacin da za ta barar da cikin zuwa jinin da zai zo bayan cikin duka hukumuhu hukumu damin nifas sannan sai mu dawo kan maganar da yanzu muka fara idan mace ta zubar da ciki bayan ya kai wata hudu to ta zubar da abu mai rai ne shi yasa a wancan da aka ce ana iya zubarwa lihaja idan ya kai wata hudu ba a zubarwa sai li darura darura kuwa ita ce abin da ake tsoron za a rasa rai to da wannan dan cikin da ita uwar wane ne ransa ya fi tabbas na uwar wane ne ya fi muhimmanci a cikinsu su biyu uwar don haka don a ceci uwar ana iya zubar da ɗan ana fata ana fahimta menene cetonta shine likita ya tabbatar da cewa wannan cikin in ya ci gaba za ta mutu ko ga cikin na yanzu ya fara rikicewa amma bai riga ya zube ba za a iya a ɗanyi jinya a ɗanyi waye hala amma wato tsammanin cewa cikin zai iya rayuwa ita ma ta rayu kaɗan ne Abun da aka fi tsammani shine in ta ci gaba da wannan abun za ta mutu kaga za a yi babu ita ba cikin haka sai a iya zubar da wannan cikin wannan shine darura ya yi daidai da na kafin wata hudu ba iri ɗaya ba ne kuna fahimta idan mace ita da kanta ko bisa umarnin mijinta ko bisa haɗin bakinsu tare da ita suka zubar da ciki bayan ya kai wata hudu to sun kashe rai ne kuma sun fada cikin wala taktulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haq kuna fahimtar wannan da kyau ana yin wargi akan ciki ne a yi tunanin a zubar ko a zubar saboda wata bukata idan yana wata ɗaya biyu uku yana zuwa wata hudu to kuma rufe wannan shafin kwata-kwata sai in ana magana akan ceton rai kadai kuna fahimta amma in ba kuma ceton rai ba wai a ra'ayinka ba a ra'ayin likita ƙwararre wanda harkarsa ce wannan shi zai iya sa amma in ba haka ba kuka zubar da ciki ke an yi wa yarinya fyaɗe kuna fahimta sai kuke so ku zubar da cikin saboda abinda ake jin tsoro na abin da zai biyo baya idan cikin ya zo ya tabbata an yi kidnapping ɗinta an yi wacecinta sai ya zama an yi mata ciki ba da son ta ba sai aka ce a zubar da shi wata ɗaya biyu uku wannan malami yana iya ba da fatawa ya ce a zubar idan shi ya gamsu da wannan fatawar amma yana kaiwa wata hudu to kar ma a kawo wannan maganan kwata-kwata batun abun kunya batun ya yaron zai zama dubbe taso ba sai in ana magana akan ceton rai kadai ceton ran uwar ana fahimtar wannan da kyau ba a yi ma don ceton ran shi dan ku bar shi shi ya mutu da kansa in aka ce aka bar shi zai mutu a to eh, ku gashe shi ku bar shi ya mutu ko aka ce in aka haife shi zai fito wani iri mun gama bai da hannu guda bai da haɗe suke kai biyu ne irin wannan abubuwan ko da an gani a scanning bai halatta a zubar ba a bar shi a haife shi haka ya mutu da kansa kar ku gashe shi ana fahimta sai dai in don ceton ran wani wanda shi ya fi shi muhimmanci amma in don ceton ransa shi kansa ne ku bar shi shi da ubangijinsa ya kashe shi in ya ga dama ina fata ana fahimta da kyau idan kuka hada baki da mijinki ko kai da matarka bayan ciki ya kai wata hudu sai kuka zubar ina fata kuna fahimta da kyau ko kuma matar ita da kanta ta je ta sha wani abu ta zubar mijin bai sani ba kuna fahimta ko kuma matar ta yi kuskure likita ya ce da ita karki rika aiki kaza ku tsaya ku ji wannan da kyau ba ana gaya muku irin wannan ba kar ki rika daukar abu mai nauyi sai ta dauka kar ki kwanta rubda ciki sai ta kwanta ana fahimta kada ki sha magani iri kaza da kaza sai ta sha kar ki sha abu mai ɗaci sai ta sha na ce duk waɗannan abubuwa sun fito daga ɓangaren matar ne to idan ta haka ta kashe ɗanta to magana ba ta kare ba kuwa idan kuma mijin ne ya jawo ya sa ta dole to ya kashe ɗan kuma ya kashe mutum kaga wannan hukunci mutane da yawa ba san shi ba duk wanda likita ya ce ya ba wa matarsa bed rest kar ya kusance ta kar ya yi jima'i da ita akan wannan cikin shi kuma ya je ta kai ciki wata biyar ko shida ya kasa haƙuri ya yi jima'i da ita cikin ya rikice jini ya fara zuba kuma ya fitar to ya kashe ɗan yanzu saura mu faɗi hukuncinsa ne kuna jin wannan da kyau uwar da kanta ta yi abin da zai sa ya zube ko shi mijin ya yi abin da zai sa cikin ya zube ko su biyu tare su haɗa baki su yi wannan duka sun kashe shi menene hukuncin kashe jariri kafin a haife shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanke hukunci akan rigimar da aka yi tsakanin wata mata da wata suna fada sai wata ta ɗauki sanda sai ta kwada wa mai cikin akan cikinta sai ɗan cikin sai ta bare shi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanke hukunci cewa za ta yi wato wato za ta yi kafara kuma za a biya diya diya din hurratun abdun au ama za ta ba da bawa guda ko namiji ko mace yanzu don Allah ana aiki da wannan hadisin diyar mutumin da aka haife shi da rai ya yi motsi kafin sai ya mutu a sanadiyar ka to wannan diyarsa cikakkiyar diya ce ta ɗan adam shine raƙumi ɗari kuna fahimta da kyau likitan da ya karɓi haifuwar sai ya yi wani abu na negligence of duty bai yi abin da ya kamata ba ko ya yi wa yaron allura ko ya yi wa yaron wani abun da ya sa sanadiyarsa kuskure ne fa yaron ya mutu to a kansa akwai diyar raƙumi ɗari na sakacin aiki daga likita ko sakacin aiki daga nas inda ta karbi haifuwar ko midwife dukansu wannan akwai diyar raƙumi ɗari a kansu kuma akwai kafara ta yan tabawa ko azumi wata biyu idan mutum ba zai idan mutum baya da hali na fara daga kan likita ne amma idan ciki ne likita ya ɗauki magani da kuskure ya ba wa mace sai ta sha kuna fahimta da ta sha sai cikinta ta yi ta bleeding sai cikin ya bare a sanadiyar wannan cikin ya kai wata hudu zuwa sama to likitan da ya bata zai yi kafara ita ma za ta yi kafara kuna jin wannan sannan kuma dukansu kowa sai ya biya diya ta gurratu a abdin au'ama, ama sai sun biya kudin bawa guda kuna jin wannan hukunci da kyau sa'an nan kuma idan ita matar ita ce da kanta cikinta don tambaya aka yi ma wa majalisar malamai ta fatawa ta saudi arabia wata mata take cewa ta ji wani iri ne sai ta kwanta rub da ciki ita bata ma sani ba ba a kwanciya rub da ciki sai ta kwanta rub da ciki tana jin abin cikinta yana ta mummotsawa sai ta kwanta wai don ta dan ji dan sauki tana kwantawa kawai sai abu ya fara wani iri sai ta fara bleeding haka ita bata ma sani ba wata kuma ta rubuto tambaya cewa ta sha kwaya kaza ne ita bata sani ba tana jin zazzabi ko mura sai ta sha sai da ta je ta yi ta bleeding sai aka ce ai maganin da kika sha ne sai malamai suka bata fatawa suka ce mata za ki yi kafara